يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينوانا مسلمي نكسدني أنا دنانيسا إنا قيش يمد قيس واتا الدين المسلمشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiyar mu ta farko da ta karshe ta tabbata ga Allah madaukakin sarki lahul hamdu fil ula wal akhirah cikin ni'imar sa ya ni'imta mu mun sake haduwa da ku a wannan karon ma a wannan shekarar ma kuma a wannan bigiren wato a masallacin nan na jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi a yau ɗaya ga watan Ramadan shekara 1438 tun bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau kuma shi ne ashirin da bakwai ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha bakwai miladiya muna haɗuwa kowace shekara saboda karanta alkur'ani da koyon karatunsa da koyon sanin ma'anoninsa da kuma neman sanin hukunce-hukunce da ke cikinsa bisa ga hasken abin da muka koya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya tabbata cikin hadisin abdullahi ɗan abbas Allah ya kare yarda a gare shi cewa kowace shekara manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a watan ramadan mala'ika jibrilu yakan sauko su yi karatun alkur'ani su yi bitarsa su karanta shi daga farko har ƙarshe a shekarar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ramadana ta ƙarshe sai da suka yi saukan alkur'ani har sau biyu wannan ya nuna koyarwarsa ce tafarkinsa ne shiriyarsa ce a rinka koyon karatun alkur'ani a cikin watan ramadan koyon karatun alkur'ani kuwa gare mu ba zai cika ba har sai mun rinka koyon sanin ma'anoninsa da darussan da suke cikinsa domin fahimtar saƙon ubangijinmu cikin ayoyinsa wannan ne ya sa ake gabatar da karatuttuka a ko'ina na tafsirin alkur'ani domin sanin ma'anonin alkur'ani da kuma sakonnin cikinsa muna roƙon allah maɗaukakin sarki a wannan shekara ya mana muwafaka mu fara karatun nan cikin nasara kuma mu ƙare cikin nasara muna roƙonsa kuma ya mana muwafaka da dacewa wajen karanta abu a daidai mu kuma fassara ma'anarsa daidai kuma mu yi bayanin abin da ke cikinsa na saƙonni daidai sannan kuma ya datar da zukatanmu da gaɓoɓinmu wajen fahimta da kuma yin aiki da daidai kuma ya sa wannan abin da muka karanta ya zama hujja gare mu ranar kiyama kamar yadda kuma muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aminci yadda muka fara lafiya ya sa mu gama lafiya mu muna fatar albarkatun Allah da alherorinsa da falalolinsa da gafararsa da ni'imarsa da yake rabawa bayinsa na gari a cikin watan Ramadan ya sa muna da rabo a ciki wannan watan na ramadan na wannan shekara da kuma shekaru da yawa a bayansa mu samu arzikin Allah ta hanyar samun tsawon kwana domin riskan watannin ramadana da yawa saboda mu ci gajiyar alhelori da kuma falaloli da suke cikinsa yayin da kuma muke addu'a dukkan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suka riski azumin bara ko na bara waccan ko na bayanta da kuma dukkan musulmi da suka gabace mu Allah ya gafarta musu waɗanda kuma suke da rai a yanzu daga cikinmu muna fatar Allah Ubangiji ba mu kyakkyawan ƙarshe kuma ya karɓi kyakkyawan mu ya gafarta mummunan mu waɗanda ba sa da lafiya daga cikinmu Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da bukatu da damuwoyi da dukkan wani tasku na rayuwa ko a gangan jikinsu ko a tattalin arzikinsu Allah ubangiji ya kwarange musu damuwarsu waɗanda suke cikin wata ni'ima ta ilimi ko ta dukiya ko ta mulki Allah ubangiji ya ba su damar da za su gode masa akan wannan ni'ima kuma ya sa ta amfane su a duniyarsu da lahirarsu kuma Allah ya dawwamar musu da ita kada ya kawar da ita daga gare su kamar yadda kuma muke addu'a dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin wannan karatu namu ya ci nasara kama daga waɗanda suke halartar karatun zuwa waɗanda suke sauraronsa zuwa waɗanda suka taimaka wajen watsa shi dukkan muna addu'a Allah Ubangiji ya tara mu a cikin ladan kamar yadda aka saba waɗanda suke tare da mu a nan za su iya bin mu kai tsaye waɗanda kuma suke nesa suna iya sauraronsa kamar yadda aka saba a kafan gidan talabijin na ƙasa nta bauchi ko kuma a gidan rediyo na globe fm kamar yadda aka saba gidan talabijin na kasa da ke bauchi tana sawa karfe goma na dare sannan globe fm kuma za su fara sawa karfe bakwai na magariba bayan shan ruwa gidan rediyo kuma na brt fm 2 wanda suka saba sawa karfe goma sha ɗaya na safe za su ci gaba da sawa amma za su rinka sa tafsiri ne na ɗaya masallacin namu wanda wato yake permanent site na gubi wanda malam umar shehu aliyu yake gabatarwa amma namu na nan kuma za a rika sawa kamar yadda na ce a globe fm sannan kuma waɗanda suke so su bi mu ta hanyar wato kafafe na zamani na social network suna iya samunsa bayan an gama ta whatsapp sannan kuma waɗanda suke iya bi kai tsaye suna iya samu ta live stream na facebook wanda zai iya bi ta shafi na a yanzu yana iya gani sannan daga baya kuma yadda aka saba za a sashi a youtube shi ma wanda yake sha'awa yana iya bi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikhlasi cikin ayyukanmu da kuma maganganunmu Allah raba mu da sharrin shaidan wajen kwace abin da za mu samu na lada ta hanyar sanya mana riya a cikin ayyukan mu ko sum'a a cikin zantutukanmu. mu Allah ya sa domin sa muke yi kuskuren mu kuma a ciki da rafkanuwar mu Allah ubangiji ya gafarta mana dangancin mu kuma Allah ya raba mu da shi kuma ya yafe mana a karatun da muka yi a shekarar da ta wuce mun karanta suratul an'am gaba ɗayanta bana kuma in Allah ya so za mu shiga kai tsaye cikin suratul araf suratul araf a wannan shekarar za mu karanta ta har zuwa illa masha Allah zai yi wuya mu iya kammala ta kamar yadda muka kammala suratul an'am a bara amma za mu yi kokari mu karanta abin da ya sawaka in Allah ya so muna na akan tsarin da muka saba na at-tafsirul mawdu'i wanda za mu fi mai da hankali akan menene sakon da yake cikin alqur'ani menene kuma darussan da ake iya cirowa da za su amfane mu a cikin ayyukan mu sawa'un a ɓangaren aƙida ko a ɓangaren ibada ko a ɓangaren mu'amala ba tare da damuwa da yawan ayoyin da zamu karanta ba sai dai damuwa da yawan amfanin da za mu samu daga ciki za mu fara karatun suratul araf alaramman mu wanda ya saba mana karatu wato babban alaramma aliyu ibnu abdulrahman abu abdullah shine wanda zai fara mana karatu a yayin da ɗan ƙaramin alaramman kuma wanda yake bi masa yana kan benci har sai zuwa lokacin da aka yi tsakiya lokacin da shi alaramma ya gaji yana bukatan hutu kuma sai shi abdurrahim mansur kuma ya zo ya ci gaba insha Allah muna fata Allah ya musu muwafaka gaba ɗaya mu kuma Allah ya mana muwafaka da sauraro da fahimta da kuma yin aiki da abin da muka fahimta bismillah mu je. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد waɗannan harufa su ne ake ce musu alhuruful muqatta'a waɗanda su ne harufa ne waɗanda suke yankaku waɗanda Allah yake buɗe waɗansu surorin alkur'ani da su mun yi bayani mai tsayi kuma gamsashe dangane da waɗansu fa'idoji da hikimomi sawa'un na tafsiri ko na wani ɓangare na ilimin ulumul ƙuran akan irin waɗannan harufa da ake buɗe surorin alkur'ani da su a farkon suratul bakara da kuma farkon suratul ali imran ba ma da bukatar mu maimaita abun da muka faɗa a baya don haka za mu shiga kai tsaye cikin yin bayani akan gabatarwa ko matashiya ga wannan sura wannan sura sunanta suratul araf an sa mata wannan suna ne saboda kalmar lafazin al'araf ya fito a cikin wannan sura kuma bai fito a ko'ina ba a alkur'ani sai a wannan sura wa alal arafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wannan lafazi na al'araf ma'anarsa inji wato babban malamin tafsiri ibnu jariri ne tabari kamar yadda ya ruwaito daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn al-Yaman wani tudu ne tudun mun tsira wanda yake kamar boda ne na kan iyaka tsakanin wato aljanna da wuta wanda ake tara mutane waɗanda a ranar kiyama an yi bincike na keke da keke sai aka samu sun yi aikin alkhairi kuma sun yi aiki na sharri khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a ga aikin alkhairi kuma ga aiki na banza aikin alkhairin su bai wadace su da za su samu aljanna kai tsaye ba kuma Allah bai ga daman ya musu ciko ba don Allah yakan yi ciko ne ma wanda ya ga dama saboda falala ce daga gare shi sannan kuma sun aikata ayyuka na laifi sai dai ayyuka na laifinsu ba su sha kansu da zai iya sa su shiga wuta ba Allah kuma madaukakin sarki bai ga damar ya yafe musu waɗannan laifuffuka kai tsaye haka kawai ba domin wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u wanda ya ga dama ne yake yafewa don haka sai ce aikin su ya fidda su da yi aiki sai aka samu sun ci 50% duk mutumin da ya ci 51% yayi pass a lahira duk wanda ya ci 49% ya faɗi duk wanda ya ci 50 daidai to yana tsakiya shi bai ci ba shi bai faɗi ba su ne ashabul araf a duniya babu irin waɗannan ko dai ka ci ko ka faɗi amma a can su ba su ci ba kuma su ba su faɗi ba to waɗannan mutanen sai Allah ya sa a tattara su sai a ajiye su a wani wuri da ake ce masa al'araf Allah ya yi bayani akan halinsu a cikin wannan sura a can gaba da za mu ji Allah ya yi bayani akan wannan wurin a wata surar amma bai faɗe shi da sunan al'araf ba faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab wancan sur din wato katanga ko tudu dake tsakanin aljanna da wuta wannan tudun shi ake ce al'araf za a aje waɗannan mutane sai lokacin da Allah ya ga dama kafin a kwashe su a kai su aljanna ba sa son ganin 'yan wuta suna son ganin 'yan aljanna kwaɗayinsu ga 'yan aljanna wahum yatma'un zai sa daga baya Allah zai cika musu burin su amma dai an ajiye su sun jira wannan wurin da ake jira sunansa al-araf shi yasa aka sa wannan sura wannan sura suratul araf an fahimta wannan sura kuma an saukar da ita ne a makka in ji dukkan malamai sannan kuma jumhurinsu sun ce an saukar da ita ne jumlatan wahida a lokaci guda aka saukar da ita kamar yadda aka saukar da makwabciyarta suratul an'am wannan sura waɗansu malaman sun ce ba gaba ɗayanta ba ne aka saukar a maka a koni ɗan ɓangare da aka saukar a madina ina ne katada ya ce maganar ƙisar mutanen nan na was'alhum ma'anil ƙaryatin lati kanat hadiratal bahar shi aka saukar a madina sauran kuma a makka amma muqatil shi kuma ya ce a'a ba iya nan kaɗai ba za ka ci gaba har zuwa inda Allah ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim durriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala zuwa ƙarshen ayar yace wannan wurin shi aka saukar a Madina amma galibin malamai su sun tsaya akan gaba ɗayanta a Makka aka saukar wannan sura ita ce ta bakwai a cikin jerin surorin alkur'ani kamar yadda aka jera lokacin da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarƙashin khalifancin abubakar Allah ya ƙara yarda a gare shi aka kafa kwamiti na amintattu waɗanda za su tara alkur'ani a wuri guda ƙarƙashin jagorancin babban sakataren manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zaid ibn sabit sai suka jera su sai suka sa wannan sura ita ce ta bakwai wannan sura a wurin malaman kufa da malaman makka tana da ayoyi 206 amma a wurin malaman basra da malaman sham tana da ayoyi 205 an rage ɗaya kenan a wurin kidayar malaman kufa a wurin malaman da suke bin diddigi ko kuma ƙididdiga na Alƙur'ani ta hanyar zurfafa ilimin ulumul qur'an ko zurfafa ilimi wajen addul ayi na alkur'ani sun ce wannan sura tana da kalmomi guda dubu tana da harufa kuma guda dubu goma sha wannan ita ce suratul araf wannan surar hikimar da ta sa in ji malamai ya sa aka jeranta ta tare da suratul an'am kuma aka sa su a cikin as-sab'ut tiwal wato surori mafi tsayi daga cikin surorin alqur'ani shine saboda dama ana kiranta tulat tulayain wato mafi tsayin masu tsayi guda biyu na surorin makka waɗannan surori guda biyu sune suratul an'am mai aya 160 da ita suratu al-araf mai aya 200 da wani abu an jera su a jere saboda saƙonnin da suke kunshe da shi suna kama da juna sannan surorin kuma an saukar da su duka a maka sannan kuma suna kunshe da darasi wanda yake kamar suratul an'am ta fara ne suratul araf kuma ta cika shi yasa sai aka sa suratul an'am a farko kafin suratul araf duk da cewa an saba surar da tafi tsayi ita ce a sama kafin a kawo da take binta a ƙasa amma tun da suratul an'am kamar ta fara matashiya ne suratul araf kuma ta ci gaba tafsilin abubuwan da suratul an'am ta zo da su a jumlace sai aka fara gabatar da al'an'am kafin aka kawo suratul araf misali akan wannan shine hadisi ne daga aisha allah ya kare yarda a gare ta da jabir dan abdullahi allah ya kare yarda gare shi da babansa dukansu sun ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratu wato tula tulayain mafi tsayin masu tsayi guda biyu nan bi ma'ana suratul araf a cikin sallar magariba aisha ta ce ya kasa ta ne kashi biyu suratul araf ya yi rabinta a raka'a farko da ya zo raka'a ta biyu sai ya karasa sauran a sallar magariba wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi sallama yana son wannan sura da yanda har yake iya karanta ta duk da bai saba karanta sura mai tsayi ba a sallar magariba sannan kuma wannan sura suratul araf tana da kusanci wajen sakonninta kamar yadda muka faɗa a suratu alma'ida wajen wato abin da take karantarwa surori ne waɗanda dukansu sun mai da hankali wajen dasa aƙida da ruhin tauhidi da kuma sanya wa mutane wato imani da zai iya kyautata alaƙarsu tsakaninsu da ubangijinsu wannan shine babban sakon da suratul an'am take kunshe da shi shine kuma suratul araf ma ta dora akan inda suratul an'am ta tsaya surori ne waɗanda dukkansu za ka samu suratul araf ta ɗauko wani abu ai suratul an'am ta ɗauko wani abu ita kuma wannan sai ta ci gaba misali shine suratul an'am ta yi bayani akan halitta yadda Allah ya fara ta yi bayani kuma akan ƙarewarta. ita suratul araf ita ma sai ta haka amma ita sai ta faɗaɗa Allah madaukakin sarki ya ce a suratul an'am huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman inda thumma antum tamtarun kaga bayani ne akan farkon halitta Allah ya fara halittar dan adam daga yumbu ita kuma suratul araf sai ta ce walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin sai Allah yayi bayani a fili wanda ya fi irin bayanin da ya yi a cikin suratul an'am wajen fara halittar ɗan adam tun daga bayani akan halittar annabi adam alaihi salam wadda ba a yi irin haka ba a cikin suratul an'am misali akan wannan na biyu shine yadda wannan surar ta ɗora yin bayani akan annabawan Allah da yin bayani akan tarihinsu a jumlace da faɗaɗa zance dangane da kowane annabi a ɗauki maudu'i akan annabin a ji rayuwarsa wato a fassalce yadda ta kasance da gwagwarmayarsa ta da'awa tsakaninsa da mutanensa Allah maɗaukakin sarki ya ce laƙad na nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma min ilahin zairu. annabi hudu alaihi salam wa ila adin akahum huda ƙala ya قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره النبي صالح wa ila samuda akahum saliha annabi shu'aibu alayhi salam wa ila madyana akahum shu'aiba da dogon tarihi na annabi Musa alayhi salam Allah yayi wannan mai tsayi alhali a cikin suratul an'am ya fara bayani akan annabawa amma ya faɗi sunayensu ne a jumlace amma bai yi bayani akan tarihinsu ba kamar yadda ya a wannan sura wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi daud wa sulaiman wa ayyub wa yusufa wa musa wa harun wa na najzil muhsinin wannan bayani da Allah yayi a jumlace na annabawa a wannan surar kuma sai Allah ya faɗaɗa wannan bayani bayan haka waɗannan surori sun yi kama da juna wajen kasancewar sun yi bayani akan ƙarshen halitta yadda za a ƙare a ranar kiyama abubuwan da za su faru a farfajiyar kiyama da yadda za a yi hisabi kowa ya je makomarsa yan wuta su tafi wuta yan aljanna su je aljanna ai a cikin suratul an'am ma Allah yayi wannan walau tara idh wuqifu 'ala an-nar fa qalu ya laitana nurad wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin a wannan surar kuma sai Allah ya bayani sosai mai fadi akan me zai faru tsakanin yan wuta da yan aljanna har da tattaunawar da za a yi tsakanin su waɗannan suna cikin ni'ima waɗannan suna cikin azaba wa nada ashabul jannati ashaban nar an kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu bala da kuma wa nada ashabun nari ashabal janna an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma ala alkafirin wannan kadan ne daga cikin alaka tsakanin wannan sura da surar da ta gabace ta da kuma alaka da munasabar da ta sa sahabbai suka sanya suratul an'am suka kawo suratul araf suka jera a tare da ita idan ka bi malamai waɗanda suke bincike sosai a kan tafsirin alkur'ani za su gaya maka fikihun da hikimar da ke cikin kowace sura mai yasa wacce ce ita ce take kusa da ita ba wacce ba Allah ubangiji ya ƙara yarda ga dukkan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sura idan muka shiga cikinta za ta ba mu fa'idoji masu yawa kuma za mu amfana a cikin karatunmu na wannan shekara da abubuwa da yawa kaɗan daga cikinsu shi ne wannan sura za ta ɗauko mu tun daga farkon halitta tun daga yadda Allah maɗaukacin sarki ya fara halitta har zuwa yadda Allah zai ƙare halitta dukkan yadda Allah maɗaukacin sarki ke halitta tun daga farkonta tun daga yadda Allah ya halicci sammai da ƙasa zuwa halittar ɗan adam na farko zuwa yadda annabi adam ya zauna a cikin aljanna yadda shaiɗan ya yi fama da su har ya cire su daga cikin aljanna fadallahu ma bi gurur har zuwa yadda suka sauko suka fara rayuwa a duniya kala fiha tahyaun, wa fiha tamutun wa minha tukhrajun da yadda rayuwar take a nan duniya ya bani adama kad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika min ayati la'allahu la'allahum da kuma yadda tarihi ya gabata tun daga bayan annabi adam har zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabawa da al'umomi da suka zama sun rayu a tsakanin waɗannan cikin jinsin bil'adama tarihin annabi nuh tarihin annabi hud tarihin annabi salih tarihin annabi shu'aib tarihin annabi Musa alaihi salam insha Allah za mu faɗaɗa mu shiga cikin tarihin waɗannan annabawa da al'umomin da suke cikinsu mu ji me ya faru a tsakaninsu kuma yaya wato ya ƙare yaya aku kuma ƙare tsakanin yakin da aka yi tsakanin gaskiya da ƙarya gaskiyar da annabawa da mabiyansu ke ta? ƙarya wadda shaidan da mabiyansa cikin kafirai suke wakilta sa'annan kuma wannan sura za ta kuma yi mana bayani gamsashen bayani na abin da zai nuna mana girman ubangijinmu azamatullahi azza wa jal wannan sura tana daga cikin surorin da suka fi fitowa fili da siffofin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda sura za ta koya mana tauhidi a gaba ɗaya da dukkan nau'ukansa guda uku tauhidin rububiyya wajen bayani akan halitta ala lahul khalqu wal amr da bayani akan tauhidul uluhiyya ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya da kuma bayani akan tauhidul asma'i was sifat inna rabbakumullahu allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh bayani akan al'arshin ubangiji da bayani akan girman Allah wannan sura insha Allah za ta kai mu zuwa ga jin bayani akan ubangijinmu kuma ta yanda za mu ƙara kaunatarsa kuma mu ƙara girmama shi kuma mu ƙara tsoronsa muna fata Allah ubangije ba mu damar amfana da abin da ke cikin wannan sura na wannan bangare bayan haka kuma surar za ta karantar da mu abubuwa waɗanda suke iya nuna mana ɗaukan darasi daga abin da ya faru a baya mu kwatanta shi da zamaninmu al'ummomi na baya waɗanda suka rayu yaya suka rayu waɗanda suka ji daɗi da waɗanda ba su ji ba yaya yanzu sun zama labari yaya yanzu al'amarin ya kasance mu kuma yaya namu zai kasance yanda za mu iya haɗa rabtul mazi bil hadir yanda za mu iya haɗa da da yanzu wannan surar in Allah ya so ya yarda za mu yi ƙoƙarin amfana da wannan daga cikinta kaɗan kenan daga cikin muƙaddima da za mu faɗa dangane da wannan sura muna fata Allah ya bamu albarkar suratul araf ala ramma ci gaba daga inda ka tsaya كتاب أنزل إليك فلا يكن بقدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به ولكرى للمؤمنين وبنجد يقول كتاب أنزل إليك وأن اللتافي نيه وأن دعاك سوكر زوا غريكا فلا يكن في صدرك حرج منه دون هكا kada kunci ya kasance a cikin zuciyarka a cikin kirjinka dangane da alkur'ani litun zira bihi an saukar maka shine domin ka yi gargadi da shi wa zikra lil mu'minin kuma don ya zama wa'azi ga muminai ubangiji madaukakin sarki ya fara bude mana wannan sura da yin bayani da kirari akan alkur'ani dama haka ya saba duk lokacin da ya faɗi ɗaya daga cikin waɗannan alhuruful muqatta'a wajen bude wajen bude wata sura to sai yayi magana akan alqur'ani da yabon alqur'ani da kirari wa alqur'ani alif lam mim zalikal kitab alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alaykal kitab hamim tanzilul kitab nan kuma alif lam mim sad kitab duk alqur'ani ne an fahimta ko sai Allah ce wannan alqur'ani unzila ilaika an saukar maka da shi ne daga wurin ubangijinka lalle wannan alqur'ani da gaske ne wa innahu lal haqqu min rabbika ka tabbatar da cewa alqur'anin nan da gaske ne daga gare ka fala yakun fi sadrika harajun minhu kada ya zama akwai kunci kunci ji abdullahi dan abba shine a shakku raibu kada ya zama akwai kokonto a ranka dangane da alkur'ani saboda Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fihi kuma Allah ya ce alhaqqu min rabbika fala takun minal mumtarina kada ka zama daga cikin masu shakka fala takun fi fala takun fi sadri fala yakun fi sadrika harajun minhu kada ya zama akwai shakka a zuciyarka dangane da alkur'ani ba shakka cewa daga Allah madaukakin sarki yace sannan kuma harajun minhu <clears throat> in ji mujahid da waɗansu daga cikin tabi'ai su kuma suka ce ma'anarsa shine addiku wata harruju wato fi iblagir risala kada ya zama a cikin zuciyarka akwai kunci akwai damuwa dangane da isar da sako fasda bi ma tu'maru ubangiji yace zai kare ka kada ka ji kunci kada ka ji damuwa cewa akwai wanda zai iya hana ka inna kafainakal mustahzi'in wallahu ya asimuka minan nas Allah zai tsare ka sai ka isar da wannan sakon don ka kada ka zama akwai damuwa a ranka cewa ko ba za ka iya isarwa ba a'a Allah zai taimake ka domin Allah haka yake taimakon manzanninsa li ya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim don Allah ya tabbatar sai sun isar da sakon nan don ka kai ma sai ka isar da sakon ka fala yakun fi ka harajin minhu kada ya zama akwai kunci na damuwa a ranka dangane da alqur'ani an saukar maka da shi ne zira bihi domin kai gargadi da shi wa ake masa gargadi galibi gargadi yakan zo ne ana yin sa ne ga wanda ya saba shi yasa Allah ce litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda mutane masu taurin kai masu kafirci sune waɗanda ake musu gargadi an gane ko shi yasa Allah madaukakin sarki yake nuna mana cewa wato zikra wa'azi shi ga mu'mina ake yi inzar kuma ana yi ne wa kafirai don haka da yace litunzira bihi yana nufi litunzira bihi kuffar sai ce wa zikra lil mu'minin don ya zama kuma wa'azi ga muminai saboda ba kowa ke iya karbar wa'azin ba sai wanda ya yi imani sayadzakaru man yakhsha wa yatajannabu hal ashqa kaga wanda yake da imani shi kada yake karba wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin dhikra din nan ga muminai kada yake zuwa shi yasa Allah ce walaqad atayna Musa al-huda wa awrasna bani Isra'ila al-kitab hudan wa zikra li ulil albab masu hankali su kada ake musu zikra shi yasa yace wa zikra lil mu'minin amma li tundira bihi wannan kan ga kafirai ake yi to me Allah ya ce a gaba ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم كبي أبن دعك سوكر موكو دقا أبنجنكو ولا تتبعوا من دونه أولياء kada ku bi waɗansu abubuwan riƙewa masoya ko abubuwan rikewa a matsayin iyayen giji koma bayansa kalilan mata zakarun kaɗan ne kuke wa'aztuwa ko kaɗan ne daga cikinku suke karɓar wa'azi ubangiji a waccan ayar ya ce an saukar maka da littafi kitabun unzila ilaika an saukar maka anan sai Allah ce ittabi'u ma unzila ilaikum ku bi abin da aka saukar dinnan, abin da aka saukar muku daga ubangijinku na gaskiya ku bi shi wannan kuma in an ce kitabun unzila ilaika ana magana ne da wanda aka saukar masa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa shi yasa Allah yace masa fala yakun fi sadrika harajun minhu amma anan da yace ittabi'u kubi nan kuma yana magana da dukkan al'umma ne dukkan al'umma ne ummatul hidaya da kuma ummatud da'wa kowa Allah yana kiran mu da waɗanda suka yi imani da ma waɗanda ba su riga sun yi ba da su taru su yi imani mu bi abin da Allah ya saukar zuwa gare mu wato mu da Allah ya halicce mu dinnan Allah bai bar mu bakara zube bai bar mu mu rayu yadda muka ga dama dan adam kokolwarsa bata kai yadda zai iya gane yadda zai rayu kuma ya ci nasarar rayuwa ba kamar yadda bata iya gane yaya zai iya samar da kansa ba shi yasa Allah ya ce wato mutane ai An khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin haka kawai suka zo ba tare da an halice su ba ko kuma su suka halittu kansu idan kwakwalwar dan adam bata iya ya samar da kansa ba to ba za ta iya sama masa abinda kuma yafi hakan sauki ba shine ta iya sama masa a'a abinda yafi hakan wahala kenan shine bayan ya samu yaya zai yi samuwar ta yi masa nasara wannan abun ai yafi wahala sama da wancan kamar yadda ka ganka haka kawai ka shigo duniya sai kaga Allah ya tsara yanda kake kuma baka saka canza ba ka fada cikin jinsin bakake baka saka koma jinsin farare ba ka fada cikin jinsin gajeru baka saka zama dogo ba ka fada cikin bangaren mata baka saka zama namiji ba ka fada cikin bangaren kana yaro ba kai sa a lokacin ka zama babban ko da kana so ka girma ba za ka iya girma ba sai yadda Allah ya ga dama yi da kai to kamar haka ne ka bi shiriyar Allah mana kamar yadda ka bi shi a wajen sunnar ta kauniya ka sai ka zamo yanda yake so to a wajen tsarin rayuwarka ka bi yanda yake so shine ittabi'u ma unzila ilaikum shi kuma yadda Allah yake so ku zama sai Allah ya shiryar da ku ta hanyar aiko manzanni waɗanda suke zuwa da sakon Allah da kuma fashin bakin sakon Allah sakon Allah shine wanda yake zuwa kai tsaye cikin littafi fashin sa shine abin da ke zuwa daga harshen manzannin kamar yanzu mu a wannan al'umma mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya saukar masa da wahayi guda biyu wahayin alqur'ani ma unzila ilaikum min rabbikum shine kitabun wannan alqur'ani wahayi na biyu shine shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi kuma zancen manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama da ayyukansa da kuma abun da yayi ikrari akan su yayi takariri akan su waɗannan abubuwa guda uku su suka haɗu suka bada sunna su ma duka wahayi ne daga Allah su ma duka suna cikin abin da za mu bi itabi'u ma unzila ilaikun min rabbikum min alkitabi wa ke ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku domin dukkan waɗannan abubuwa guda biyu da alkitab da alhikima wadda ita ce sunna duk Allah ne ya saukar da su shi yasa ya ce ma unzila ilaikum ai Allah madaukakin sarki ya ce wa anzala alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun fadlullahi alayka azima kaga ya nuna cewa wato abin nan lallai ubangiji madaukin sarki shi ya saukar da sunna kamar yadda shi ya saukar da Alƙur'ani. Allah madaukakin sarki ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun kamar yadda Allah madaukakin sarki madaukakin sarki yake cewa wato wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bihi wattaqullaha wa'lamu anna allaha bikulli shay'in alim kaga Allah ya ce mana ya saukar mana da alkitab shine alqur'ani da alhikma wanda ita ce sunnar ma'aikin Allah sallallahu waɗannan abubuwa guda biyu dole mu bi su idan muna so mu rabauta shine ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi abin da yake koma bayan abin da Allah ya saukar min auliya'a na daga kowane abin da mutane za su iya rike su so shi su daidaita shi da abin da Allah ya saukar ko kuma su fifita shi sama da abin da Allah ya saukar wanda ya zama min ya auliya ko menene shi tsari ne na rayuwa ko tsari ne na bauta in dai har mutum ya daidaita shi da irin tsarin Allah ko ya fifita shi sama da tsarin Allah to wannan ya zama min dunihi auliya kuma wannan yakan iya shigar da mutum cikin shirka wato wajen rububiyar Allah da kuma uluhiyarsa saboda bin Allah maɗaukakin sarki a cikin tsarinsa bauta ce gare shi wannan kuma tauhidul uluhiyya ce wajibi ne kuma ga dukkan bayi su bi Allah su bauta masa shi kadai ba tare da hada shi da kowa ba a cikin bauta waɗanda suka yi kishiyar hakan wannan abun shi ake ce masa shirka shi yasa Allah madaukakin sarki yace masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وأن سكرك وأن سكو ما باين الله أما تأيين مسويا كما جبن شاء الأمر ko waɗanda za su iya tsara musu harkar rayuwarsu ta addini ko ta rayuwa amma suka kwatanta irin wannan da irin tsarin Allah ko suka fifita shi akan tsarin Allah waɗannan mutanen sun riki waɗansu abubuwa ne waɗanda suke kamar wanda ya rike gidan gizo kamar yadda gizan kamar yadda gizo gizo ke rike gidansa gida gizo kuwa bai rike gida wanda zai amfane shi ba wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut da gidan gizo gizo da yana waje babu bambanci kai gara ma yana waje don ta yiwu waje ya iya boye shi amma gidansa yakan sa a ganshi sosai sannan gidan gizo gizo bayi da amfani ta hanyar amfanin da gida ke iya maka gida yana maka amfani ne don ya hana iska ko rana ko ruwa kada ya buge ka wanne ne ɗaya wanda gidan gizo gizo ke hana shi ko ya ɓoye ka kada abokin gaban ka ya ganka wanne ne wanda gidan gizo ke masa shi yasa Allah ya ce duk wanda ka rike koma bayan Allah ka bashi matsayi na ubangiji wannan abun min dunihi auliya su ko muminai suna rikon Allah ne a matsayin shine waliyin su Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur an fahimta ko don ka rike wani koma bayan Allah da kuma bashi wani matsayi irin na ubangiji to mutum ya rike shi a matsayin min dunihi auliya shine Allah ce qalilan ma tadhakkarun kadan daga cikin ku ne ko kuma kadan ne kuke wa'aztuwa kadan ne ko da an yi muku gargadi kuke karban gargadin me Allah ya ce a gaba kam min qaryatin ba'suna فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين نعم فلنا wa kam min qaryatin ahlaknaha Allah ce da yawa daga cikin alƙaryu waɗanda muka halakar da su faja'aha suna bayatan sai halakawar mu ko kuma azabar mu ta zo ta riske su alhali suna baccin dare auhum qa'ilun ko kuma suna baccin rana fama kana da'awahum iz ba'suna babu abunda ya zama kiransu ko kuma wato kwansu ko kuma riyawarsu idza ja'ahum basuna yayin da azabar mu ta zo musu illa an qalu sai dai kawai kaji su suna cewa inna kunna zalimin lallai mu kan mun kasance masu zaluntar kawunan mu falanas'alanna alladhina ursila ilaihim ubangiji ya ce wallahi tabbas sai mun tambayi waɗanda aka yo aike zuwa gare su wala nas'alanna al-mursalin kuma tabbas sai mun tambayi yan aiken falanakusanna alaihim bi'il Allah ya ce wallahi tabbas sai mun ba su labari bisa ilimi wa ma kunna ghaibin kuma ba mu kasance ba ma nan ba a lokacin da suke aikatawa ko lokacin da suke furtawa Allah ya ce wa kam min qaryatin ahlaknaha akwai da yawa daga cikin alƙaryu na zamuna da ƙasashe da civilizations ahlaknaha waɗanda Allah ya yi rugurugu da su waɗanda Allah ya halakar da su haɓa suna bayatan halakawar ko azabar lokacin da ta zo zuwa musu sai ta riske su alhali suna halin cikin baccin dare auhum qa'ilun ko kuma suna halin ƙailula bacin rana kenan ubangiji ya ce mana ba sau ɗaya ba ne ba sau biyu ba ne ba sau uku ba ne wa kam da yawa da yawa da yawa aru-aru al'umomi da alƙaryu waɗanda Allah ya gama da su idan ka ji labarin waɗansu waɗanda Allah ya halaka to ba su kaɗai ba ne kam suna da yawa bi na wa kathirun min karyatin ahlaknaha wa dammarnaha guda nawa ne ai suna da yawa alƙaryu da ƙasashe waɗanda suka ci gaba suka samu ɗaukaka irin ɗaukaka irin wanda yanzu za ku yi takama da ita ko ma sama da irin wanda yanzu kuke takama da ita Allah ya ce mun halakar da su lokacin da muka zo halakar da su faja'ahum ba'suna bayatan auhun hum sai azabar ta zo musu a lokacin da suke hutu sai Allah ya katse hutun suna cikin bacci da daddare ko suna cikin baccin rana lokacin da mutum baya son disturbance a lokacin da ya Allah zai disturbing din su shi sa Allah ce faqata'na dabiral qaumil ladina kadzabu kazzabu haka Allah yake yanke bayansu haka Allah yake katse musu jin daɗin wannan babban gargaɗi ne da Allah yake fara buɗe wannan sura tun a farko da shi saboda a can gaba za mu je al'umomi da yawa da bayanin yadda Allah ya halaka su sai Allah ya fara mana so mun taɓi anan, nan cewa ba su kaɗai bane da za ka ji a nan akwai waɗansu ma da yawa waɗansu minhum man na alayka wa minhum man lam naqasus alayka akwai waɗanda ba kuma taba jin labarin su ba Allah ya gama da su ai bincike na ɗan adam a yanzu a kimiyyance fi komi ba da ɗan adam damar da zai yi imani da Allah ya sallama da Allah akwai waɗansu al'ummomi da yanzu bincike na waɗanda suke bincike na asar na ƙasa da bincike na guraben ƙasa suke samowa na al'ummomin da suka rayu waɗanda Allah ya musu wata irin halakawa waɗanda a al'ur'ani ma Allah bai faɗi labarin irinsu ba ai akwai waɗanda aka gano su waɗanda Allah ya mai da su sun zama kamar duwatsu waɗannan ta a cikin nassin zahiri na alkur'ani ba za mu iya gano su mu ce mutanen annabuwa ne ba ne. amma ga shi yanzu bincike yana sa ana gano su shi sa Allah ya matashi matashiya akan su ya wa kam dama suna da yawa ba dan cikin nan kadai su kadai A halaknaha Allah duk mun halakar da su da waɗanda za a aiko da azaba su ta halakar da su da waɗanda za su halaka ta hanyar mutuwa haka kawai lokacin kwanansu ya ƙare duk waɗanda suke baya yanzu ba su ake yayin su ba an gama da su sun ba ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim yanzu ku kuna rayuwa ne bayan waɗansu da sun rayu linanzura kaifa ta'malun don mu ga ku kuma yaya za ku yi za ku yi irin nasu sai irin tasu ta same ku ko za ku yi irin na irin na nagartatu daga cikin su saboda irin nasu ya same ku jama'a mun fahimta haka shi yasa Allah madaukakin sarki ke ce mana waɗanda Allah ya halaka a baya suna da yawa Allah ce wala zai abi rusulin min qablika fa haka bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un Allah ya ce da yawa daga cikin annabawa tabbas an yi ta musu izgili amma Allah ya ce waɗanda suke izgilin nan abinda suke izgili da shi din sai ya tabbata suna cewa fatina bima ta'iduna abinda kake cewa zai faru nan ya faru mana sai gashi kuwa ya faru Allah ce wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha da yawa daga cikin alƙaryu waɗanda Allah ya halikar da su waɗanda ba su ci gajiyar cin moriyar rayuwarsu ba sun wofantar da rayuwarsu ba su yi ƙoƙarin cin gajiyar abin da Allah ba su na jin daɗi ba fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa kalila sai gashi gidajensu da wurin jin daɗinsu sun bar su sun mutu ya zama babu wanda zai zauna a ciki sai mutane ɗan kaɗan daga baya suka zama wofi ba kowa wa kunna na hannun warisin Allah ya ce an bar mana kayanmu Allah maɗaukakin sarki ya ce mana faka ayyin min karyatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid Allah ce da yawa daga cikin alƙaryu daga cikin damuna daga cikin ƙasashe waɗanda muka halakar da su waɗanda suke wahiya zalimatun sun yi aiki na zalunci sun yi aiki na ta'anniti sun ƙiyin Allah sun saba wa Allah da manzanninsa fahiyar khawiyatun ala urushiha sai gashi wannan garin da gine-ginensa gabaɗinsu sun rushe akan rufansu wa bi'irin mu'attala sai gashi rijiyoyi da dam-dam na ruwa da wuraren rizabuwa da suka aje na ruwan da za su yi amfani da shi mu'attala an bar su a fili ba wanda zai shiga ya yi iyo babu wanda zai ɗiba ya sha wa kasirin mashid ga manya-manyan gine-gine waɗanda suka gina don su rayu a ciki amma Allah ce an bar su empty su kuma mutanen gaba ɗayansu sun nitse a cikin ƙasa sun mutu Allah ce haka ne fa yake yi kar ku ga kun gina ƙasa kun gina abubuwan jin daɗi da more rayuwa in Allah ya ga dama in ya sha yuzhibukum in Allah ya ga dama zai tafiyar da ku wa ya'ti bi akharin sai Allah ya kawo waɗansu haka ne Allah yake kama an sha'akum min dhurriyyati qaumin akharin kamar yadda Allah ya farar da ku bayan da ya tafiyar da waɗansu don haka shi yasa Allah yake ce mana wa kam min qaryatin ahlaknaha da yawa Allah ya gama da su lokacin da Allah ya zo gamawa da su kuma sai Allah ya zo musu ta inda ba tsammani fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu fa atahumul azabu min haythu la yash'urun lokacin da duk mutum yayi bacci kuma har ya iya baccin to yana da kwanciyar hankali ne da baya tsammani wani abu zai same shi shi yasa zai yi bacci shine min haythu la yash'urun ba ka tsammani in mutum yana cikin tashin hankali ba zai iya bacci ba duk baccin da yasa an iya yin na ya kuma har an samu daman auhum qa'ilun ayi baccin rana to lalle mutum yana cikin jin daɗi ne to sai daidai lokacin da suke cikin hutawa sai Allah ya ce faja'ahum a faja'aha ba'suna bayatan ai faja'aha ba'suna taratan wa na'imuna laylan wa taratan wa na'imuna nahara sai azaba ta zo musu wasun sai ta zo musu da daddare ana cikin bacci ai da yawa haka Allah yake yi Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Musa alaihi salam walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi laylan ka kwashi bayina ku fita cikin dare ku tafi kun muttaba'un za su biyo ku in sun biyo ku kuma me zai faru kaga an hana su bacci amma baccin su na ƙarshe kenan haka kuma annabi lut alaihi salam fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ka kwashi iyalanka ku fita da wani cikin wani kaso na dare ku fita su kuma za a halaka su inda kuma subur ba za su samu yin baccin nan ba za su karisa shi ba zuwa karshen asuba shine karshen su lokacin ne za a halaka su alaysa subuhu biqarib ay asuba ta yi kusa haka dai Allah yake yi awhum qa'ilun ko ana cikin baccin rana jama'a in ubangiji madaukakin sarki mutum ya tsokane shi wallahi ba zai iya da shi ba ubangiji ya fi karfin ɗan adam ya tsokane shi menene tsokanar ubangiji Shi ne. Allah ya kawo ka kaci arzikinsa kai kuma ka ce bai isa ya sa maka baki akan al'amuranka ba haka ne fa yanzu dan adam yake gani kokulwar ɗan adam ta kai yanda tana cajin da har zai iya cewa wanda da bai san ta ina yake ba bai san hannun damansa ko hagunsa ba Allah ya samar da shi ta inda babu ya shigo da shi duniyar ya bashi ɗanin iskarsa yake shaƙa ya bashi abincinsa yake ci a ra'aita ma za an faka mundu kalakar samawati wal tun da Allah ya halicci sama da ƙasa zuwa yau nawa Allah ya kashe wajen ciyar da al'ummar bil'adama zuwa yau nawa Allah ya ba su ruwa wajen samun abinci da cimakar da za su rike kansu da shi amma dan adam ya yi karfin da zai iya ce Allah ba ruwansa wajen sa masa doka in ma Allah ya sa dokan shi ba na Allah zai ba zai yi nasa zai yi tasa ta kansa tasa ta fi masa dacewa ta Allah ta zama outdated ta Allah ta irin mutanen da ne amma mutanen yanzu sun ci gaba akwai advancement in science and technology to science and technology shi ya kawo ka duniya ko da science and technology da shi zaka fita duniya za a kawo dukkan abin da ya shafi science and technology a kaka ba maka a jikinka kana gwarti kana kakari zaka mutu amma kuma a daidai lokacin ba za a iya ganin ran ba ballantana a tare haka zaka mutu science and technology ba zai maka amfanin komi ba don ka dukkan mu musallama ga ubangiji jama'a jama'a an fahimta shine Allah ya ce fa ma kana da'awahum waɗanda suka karyata Allah idan azaba ta zo ba abin da suke iyawa sai dai ka ji su suna cewa mun mika wuya ya Allah lalle mun yi laifi inna kunna zalimin lalle mu yan ta'adda ne lalle Allah mun yi laifi Allah ka yafe mana Allah kuma baya yafewa a irin wannan lokaci falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana imani ko da sun yi a wannan lokaci ba zai musu amfani ba lokacin da suka ga azaba fanadau su yi ta kira wala tahina mana fanakabu fil biladi hal min mahis su ta gudu suna ta yawo a cikin gari suna neman inda za su labe ba wani wurin labewa fama kana da'awahum a ja'ahum suna ba abinda suke cewa a lokacin sai dai su ta cewa ya Allah mun zalunci kanmu haka Allah madaukin sarki ya ce wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin Allah ya ce alqaryu da yawa da muka halaka bayan mun halaka su lokacin da azaba ta zo musu sai ka ji su suna ta kuka falamma Mara ba'sa lokacin da suka ga azaba ta zo musu idahum hayar kudun sai ka ga suna gudu la tarkudu Allah ce kar ku gudu warjiru ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tusalun ku dawo mana cikin jin dadin ku ku dawo cikin gidajen ku akwai dan tambaya da za ku amsa ku dawo ba za su iya gudu ba fanakabu fil bilad suna ta gudu suna neman burin buya Halmin mahis ina za su buya ba wurin buya jama'a kada mu bari irin wannan abun mu ma ya same mu wannan abun da kake ji duka gaskiya ne fa ba tatsuniya bace ballantana ka ce ta yiwu hakan ya iya faruwa ko ta yiwu ba dole ya faru ba da gaske ne an yi irin haka wanda ya yi a baya a farko yanzu in zai sake ya fi sauki sama da wanda ya yi a baya shine yasa Allah ya ce falanas alanna alladhina ursila ilaihim tabbas zamu yi tambaya ga waɗanda aka aiko musu manzanni mu kenan waɗanda Allah madaukakin sarki ya aiko mana Allah madaukakin sarki zai tambaye mu wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin Allah zai tambaye mu ya ce wace amsa kuka bawa annabawan da na turo muku wala nas'alanna al mursalin kuma zamu tambayi su ma annabawan su ma sai an musu tambaya yawma yajma'u Allahu rusula fa yaqulu ma za ujibtum Allah zai tambaye su ya ce kun isar da sako Allah ya san sun isar sai ce to me aka amsa muku qalu la ilma lana sai ce wannan kan ba mu sani ba innaka anta allamul ghuyub Allah ce falana kusanna alaihim bi ilm Allah ya ce tabbas zamu ba su labari na abinda suka aikata da gaskiya bisa ga ilimi wa ma kunna ghaibin ba a yi wani abu ko ba a faɗi wani abu lokacin ba ma nan ba muna nan wallahu ala kulli shay'in shahid Allah madaukin sarki yana halarce a duk lokacin da kake aikatawa ko lokacin da kake furtawa ba abin da kake faɗa face Allah madaukakin sarki yana tare da kai da ilimin sa wannan tarayyar da Allah ya ce wa ma kunna ghaibin ba yana nufi wato ba wa makunna ga'ibi na bi ilmina ba mu kasance ba ma tare da ku ba da ilimin mu, a ko ina muna tare da ku shi yasa Allah ce falana kusan na alaihim bi ilm don ka gane akan ilimi ake magana kamar yadda a waccan surar suratul mujadala alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa illa huwa rabi'uhum in ku uku ne Allah ne na hudun wala khamsatin illa huwa sadisuhum in ku biyar ne Allah ne na shidan wala adna zalika in kasa ne wala aksara ko sama duk Allah yana tare da ku illa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah yana tare da ku wani irin tarayya kenan shine ya fada a farko alam tara anna allaha A nan kuma shi yasa ya ce falanakusanna alaihim bi ilmin Allah yana tare da ku da ilmin sa kenan jama'a an fahimta wa ma kunna ghaibin ba mu kasance ba ba ma duk inda kuke Allah madaukin sarki yana tare da ku kuma Allah ya turo wakilai wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin akwai waɗanda suke tare da ku masu kiwon ku suna rubuta duk abinda kuke yi ya lamuna ma taf'alun duk abin da kuke aikatawa suna sane da shi suna rubutawa abinda kuke furtawa ma ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid akwai mala'ika wanda yake kula da kai kuma wanda yake halarci a koyaushe yana rubuta abinda kake aikatawa yana kuma rubuta abinda kake furtawa wannan shine ma'anar wannan aya cewa Allah zai ba mu labari shine thumma latunabba'unna bima amiltum dukkan abinda muka aikata Allah sai ya ba mu labari labari na ilimi labari inin na gaskiya muna fatar dukkan abin da ake rubutawa a cikin rekod din ayyukan ya zama alherin mu ne wanda shi zai rinjayi sharrin mu mu kuma Allah ubangiji ya goge mana shi da dan alherin mu da bai cika ba Allah kuma ya gafarta mana kurakuran mu ya ba mu mafita a ranar kiyama yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh